Ƙungiyar wace ta bayyana cewa matsalar cin hanci da rashawa ita ce babbar annobar da ta mamaye kusan dukkan fannoni a Najeriya kuma ke hana ƙasar ci gaba in ji Abdullahi Aliyu Katsina wanda ke zaman shugaban ƙungiyar na ƙasa. Matsalar cin hanci da rashawa abubuwa ne da kullum muke kuka da shi kuma abubuwan da mu muka yi amfani da su wajen isar da irin wani sakonnin ta a discouraging harkar cin hanci a Najeriya shi ne ta nuna irin matsala da cin hanci da rashawa ke da shi. Yanzu na ka lura a wajen taron akwai ɗan bitin-bitini da muka kawo wanda manyan baki ciki aka ba su kananan duwatsu suka jehe shi wannan jiho da aka yi mai corruption ne aka jehe an kashe shi daga Najeriya kuma muna da wannan yakinin da izinin Allah cikin yan kwanaki kaɗan zuwa watanni masu zuwa za a fara ganin canji amma ba kamar da mutane ke tunani ba saboda bukatun yan kasa sun yawa saboda komai na Najeriya ya lalace Haruna Muhammad Nabai kwararre ne kan fannin ilimi da ke gwagwalada da anan Abuja ya ce cin hanci da rashawa shi wa Najeriya tarnaki kuma ke neman mahana ta numfasawa duniya ma ta san da Najeriya take ciki so kalmomin cin hanci a halin da muke ciki a najeriya shi ne najeriya kamata ya a halin da take ciki arzikin da allah ya mata tana iya daga cikin kasashe kalilan a duniya da allah ya azurta in ba da cin hanci da ya mame kasar nan ya mame in najeriya ba to da najeriya tana iya daga cikin kasashe kalilan da za su kasance ana alfahari da su yanzu duniya. mai mana buni sakataren jam'iyyar apc na mulkin najeriya ya gaya min cewar sace-sacen dukiyar al'umma ba wani ɓoyen al'amari ba ne a nan najeriya. kowa ya san halin da ƙasar yake ciki kudin ƙasa an sace ainihin kafofin samun kuɗin ƙasa babban ta man fetur farashi ya faɗi a kasuwar duniya sannan kuma ainihin ita gwamnatin pdp shekara goma sha shida da suka yi ba abin da suka yi saboda su haɓaka harkar noma ba abin da suka yi saboda su haɓaka harkokin ma'adanai na ƙasa wannan ƙasa allah albarkaci kasan nan da al'umma masu hazaƙa da kuma ainihin arzikin ƙasa amma wannan arziki yadda za a yi amfani da shi ta amfani 'yan kasan shi ne abin da aka rasa kuma wannan kowa ya san rashin shugabanci na gari ne. Mai mana buni kenan sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.